صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين وأئمة مع المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. من وعلى مر السنة الدنيا من دينونا من وانا رانا تتقص وتعمل. جرى كما يقول صلى الله عليه وسلم على المؤيا تتعلمه من الشكرا وانا يزيري لدخول من الشكرا لأيها غير وعلى ذكرة مريم. wannan karatu na gudana a cikin kulawar kungiyar jama'a sun ke da gida da amince suna a tsakawa shek mami da zirgin zakariya muna roƙon allah shi ne kuma allah shi ne kuma baka da zalibin mutawa babu shakka mun kwana a farkon wannan sura suratul nakali mun ga wannan sura dai makiya ce kuma tana da ayoyinta wato ɗari da takwas da ishirin wani zama suwar na'a ana yi wannan suwa ana yi wannan suwa suna da cewa suwar nema da ta kare da adalin na'amin zaɗi biya domin yawan kini ce ga wannan yamar hada da ya cikin ta وهو رئيسي الدلالة على أنه تعالى كامل قدرة abinda wannan sura ke karantarwa wato nuni cewa ubangiji shi ne mai cikakken walhin shi ne wanda an mai cikakken ilimi fa'ilun bil khiyari kuma Allah ne aikatawa na da zaɓin sa murar zoyin an na ƙa'ir kuma Allah tsarkake na da wayan alil bin shayi da kaza da kawaya وأنه يفيد اجماله في جميع الأشياء الله أنا بين ما تكون أمام الله الأولوية والأولوية متى وكان سمع لها والآتية وغيرها كما يحال كني يوم بين أما بدون تدافع جميلها وأكيدها قصة ولا كنتك أنت mà gì ma a yin zinani ina tare da kwalwani mana buni da mutane ya shi kama biya faru da lamu mà để ma'ana da an sha kama ya sun magana za ta bayyana da bayyana ya dace da wani suna mara بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى samun layi wato kinan al'amarin Allah abubuwan da a farkowar ku sun mukaddima zuwa wani abubuwan da a gaba gaba da farko su wa na tsaro su ruwa da sallallahu alaihi wasallam shi ne na tara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ta ta'jilu taqul tasawwan nima تدله قبله بكف لما زمان وقت فإنه واجب لا محالة بيع الله محوى وانتشار له يدل على أرباناته gaggawarsu gari ya yi wani duka rashin kulansu yin irzari da gargadi wasu rayu da rudu wasu alaƙi da kiri da zai shirin zuwa subhanahu ya tabbata ma Allah wata ala Allah ya tabbata amma yushriku da kaji su ala ai tanbiha lahu amma yushriku da yi ga Allah ya fara da su hada shi da wani wannan ala amrullah Abdullahi bin Abbas ya ce lokacin da yake karɓar fita a kan dina. Kadarai su ne wani wasu ba wato. domin an ce ɗakin na kyama ya ruwa musu sai da su aka ɗauki tsawon lokaci sun gungu ba ba kuma yadda ya ke da na samu yadda ya da lokacin da suka ji tsoro sai wani na yanzu kura ta a ta saboda haka a kirkira a nan ƙwa'ani yana zakuwa da jawo hankalin mutane da babu tsoro don kar su lantu ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء تتقون ينزل الملائكة wato mala'iku kama mala'ika jibril kenan yana sauka da ruhi da wahayi nan ruhi wahayi ake ne istihara ce makaniya bil wahayi irzihi biyanin ruhi da jahalai don da wa'ayi ake raya da zukata da barin jahilci. Allah na ji mala'ika da ruhi min amurki da umarnin su ke rari fili. Alaman ya sha wasu da wanda ya so bi ibadi cikin bayan sa ukunan da su ya ba wanda ke yara. Kuma abin magana wurin nan an mufassara da an anzu Allah na ce ma annaba na ku tsorar da kafirai hawul kafirina ku tsorar da kafirai bil azabi azaba wa alimu sanadu annahu la ilaha illa anta Allah ya tsorar da ba wani alimu da kai فإذا كنوا يقوم قاموا يقوم وامتثلوا أوامر قاموا أوامر هاي خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق السماوات الله يا هلك سمي وهذا الحق أعمل سمي لجنة أعمل سمي لمفردين ونعلم الإلهي إلى حاكم الأنس وما يشارك على دين ما الله يريد عليها القوة ولما مثل السماء ما يدل على هذا الدين عن شيء وانا هنا اقول لك الله يا اللي كنت وين اقول لك عليها تعالى الله أن يا أما يمكن يكون لي لا يمكن يمكن الله يعلم كيف المال المعروفات في الحاج عن السوق في السماوات السوق الميت والأرض والذي خلق السماوات والأرض ولن يعني في السماء الأرض كيف يكون له شيء يا يا ذا أتى وله شيء Allah ke sama shi ya kasa shi ya abin da ake sama shi abin da ake na abu da tare خلق الإنسان من مغفة فإذا هو خصيم مبين يا جماعة أن أدم يقول يقول شيء الله ويجب كما عليك domin ya kamata ya dubi da zai jirgin sa da hannun da sana ciwa ne. Halakar insan Allah ya halitti mutum min nutfatin da gamani kaban mani mani ila akhirin ya rabu har Allah ya mai da ɗan adam mutum a wuyan karɓar ya iya mai tsananin gani lokacin da an kare sai yana cikin kukura yana cikin samartaka yana cikin yawantaka bai iya sai bai iya zama sai an zama sai an ciki sai an zama har ya kai da shi ne kai kuma ya kai mai tsawa kai za ko inda yana kaya da kai amana shadidin hukumar mai tsananin jayayya مبين بيان جارية قليل دليل في إنذار أمر الله الأمر على شروط قائلا هل ينا أمدا يوم الوقت يوم الوقت wai abajin ya dai ya kore cewa ba a dajin alkiyama a'a matsalin misali man yi da za mu ya ne waƙe iya rayar da waɗannan kasusuwa sun kushe sun biki yan an murza su zama da hannu an ji a cikin waƙe bai taɓa da lokacin da ana yawa a ne sai ɗauki kashi busar shi wanda ya wuce ya murza ya busa ya ce wannan in ba a nuna na muhammadu waƙe ya rayar wannan sai dan adam lauta ba ta da ni harki da mutum ya yi kur'ani a kan hadikarsa to zai amurla wallahi da ya karbar kana mai biduni da ko zaniya ba نعم والأنعام خلقها لهم فيها رزق ومنافع ومنها تأكلون To, Allah ya yi ma nema ɗan adam bayan halittu da wadda bai wa kowa ba. Kudu da nema Allah da ya gare mu. Wala na dabbobin nema, al'ibin, rabun, walbaɗar da nake, والغنم بتماكي حواكي وانا هو في المقدر يفسره فرقها لهم Allah ya halice da waɗanda dabbobi don amfani fi jirgin nan. Hukuma Allah ya halitta muku rakumi, ya halitta muku nanki, ya halitta muku tumaki da awaki. amma ba don kowa ba don amfani da zuwa kunan da ake imani kuma cikin rakumi da yajen baro da zoro akwai jigo ne dajin rakumi da dajin zoro shi ake jeba halin adinan ala a yi muku barguna a yi muku ku zuwa wanda in kurkuku tsari ya mace ku sai ku rurruba sai ku yi wuri shi ne kihu ma da tsari da kuma bihi a duk da kuke sun kuka tsari da shi ne da ke tsari na farko wanda da da bayani yin ashariya da gashin ta wa da kuma sun fi gashin wani abu وأوضاعها لإذن كاشي ما قلت لهم ومنادون وأقوي أنفايا من الناس الرعاية والدور الرول وركوب الهواء ومن هذا قلوبهم غير كيش أتبع ضرب النقاش أنا هناك تتابع مدير الأسفل أنا أنا أنا أنا أنا أنا za ka dawo ga ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال وقل على العلم بيد القواعد shi ne domin da lokacin da dabbobi ta dawo da wurin kiyo saboda nuna ila mara ga zuwa ga wurin duka wata na ashin girmaci ma'abuta dabbobi lokacin da dabbobin suka yi suka je kiyo suka kare kiyo suka dawo idan mai dabbobi na nan sai dabbobin na wucewa su akwai hannu zai ga shawa 还有娃儿，他要天天保养了。我就是零八年，我才出的。我一年到头都没休息，这个多累。大概有哪一年嘛？最厉害是哪一年？当然，一年内，每晚的睡觉，大概半夜十二点以后，一直到凌晨一点，我睡觉。然后，从凌晨一点到凌晨两点， sai duba ya ga wannan nuna ba na wani ba kwa ya zo kuma ga wani buhari nan da ba na وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم wato Qur'ani yana magana da mutanen da na irin na su kuma abin zai zuwa Ya kuma zuwa zanzibar ya an ka samu hulayenya ne wa farko an yi wa kuma sannan ku samu sutura sai kuma an yi ku ado da suwa kuna ganin shawa na uku wata hanyar kuma kuna ɗaukar al'adun kayan ku nauyi amma na kun kayan ku kuna duka bara kuma ila ɗaya da raƙuri ila ba da zuwa da gani lam da ku ba da yi ku zan kuna ke kasuwa da wannan garin ba wa aka yi da ilai ana irin ilin mawa rakun masu da abin da ake ɗaukar kaya da su da ɗaya da biya sai ne za a yi da kai bayyawa wannan ne mata ba ku da kai gari na da kaya ne kiri ka kawo kila da shi ka mutu da wahala ni jihadi da wahala kai wahala kai ubangiji ne wanda wannan ni'ima da mu da kiri ne mu wanda kuwa nan ina rabu lalle ubangiji ka da ruwan rahim ya rawa mai na mai jin aina Yau gari ku dukkan gare ku kai su a naka halar bayyana da ala ya halitta muku waɗanda abubuwa ku ba don kowa ba yiwu kuma akwai samu ba muna ya wani ke ba yanzu an samu manyan motoci masu roƙa kaya an samu manyan jirage masu roƙa kaya har mai mutu cewa zo ku ta da mai gari masu ku ta madana kuma ana da ana mutu nima wanda ya ce ai ga masu kira ko sun kira sun ba والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون wannan aya da za mu karantawa akwai ahkam da yawa ce a kan abin da shari'a waɗanda abuwa da an ta ambata kuma za mu duka malin malamai a fahimtar wannan aya Allah ya haya wa khalaqa al-khayla Allah ya halici musu wani bai dala Allah ya halici alfarin wal khamira Allah ya halici zaki ya gida karka ko a wannan to ne da كله وتعليمه ما يبقى مثل من في الحياة كده عن كلامه عن خيلة عن تجالة عن خليعة دومين أنظر لدليل جرب هو أن يتعليم بمرضى عيبور المقصود بها هنا نعم أمر إلا حكيمة دومين شيء الله بريد حكيمة لا يدرك الإنسان إلا أحسن النعم الله بي قال إنه أمون كما في جميع ما وقع الصفات هو الحكم شيء ثم ولا بل أن شيء والخيل والنيران والحالية لتركه وأن يلموا من كنانا هوا خرجنا لبشر ci shi aka mun Allah yana baiwa